wanda ya dace da takwas ga watan rabi'ul awwal idan ba manta ba a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na sha biyu ne sha biyu ko sha ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu miladiyya farko dai akwai yar gajeruwar mukaddima da ta kunshi al'amurra kamar uku in sun yawa su kai hudu abu na farko shi wannan littafi muktasaru siratin rasul sallallahu alaihi wasallam muktasaru siratin rasul sallallahu alaihi wasallam wato takaitaccen tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato kamar an takaito shi ne daga wani littafi babba mai yalwa mai suna asiratu nabawiyya asiratu annabawiyya shi asalin wancan littafi mai suna asiratu nabawiyya wanda ya wallafa shi shine abu muhammad abdul malik ibn hisham ibn ayyub az-zuhli al muathiri wanda ya mutu a sha uku ga watan rabi'ul awwal shekara ta ɗari biyu da goma sha takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya wancan babban littafi mai suna asiratun nabawiyya shi wancan malami wato ainihin asalinsa mutumin basara ne amma ya rayu ya shahara da ilimi musamman a bangaren tarihi da bangaren harshen larabci wato ya rayu a ƙasar misra a can ya zauna har ma sun hada zamani da imamu shafi muhammad har ma lokacin da imamu shafi ya je misra ya je ya samu ibn hisham ya riga ya shahara yana da halakatul ilmi majalisi majalisi da yake koyar da darasi da aka ba shi labarin cewa aiko an yi bakon wani malami mai suna Muhammad ibn Idris Shafi me zai hana ka je majalisinsa ka ji me yake tafa da shi sai ya dan nauyin kafa yana ganin me zai samu sabo a wajensa amma daga baya dai yace to dai rashin sai akan bar arha sai ya sake fita wajen majalisin Imam Shafi yace saura kirin zana yi hasara ai ba na tsammanin za a halitta wani halitta bayan sa irin yaban da yawa Imam Shafi'i da haka ibn hisham babban malami ne a bangaren tarihi da bangaren harshen larabci shi ya wannan littafi mai suna asiratun nabawiyya to da yake littafi ne mai fadi mai yalwa sai sheikh muhammad ibn abdul wahab ya zo ya takaice shi a cikin wannan asalin wancan mujalladi guda biyu ne kowane mujalladi akwai juz'i biyu a cikinsa juz'i hudu kenan sai ya takaice shi ya rayo ya rayo ya mayar da shi kamar haka to shi yasa sai aka sha masa suna muhtasaru siratin rasul sallallahu alaihi wasallam waɗansu su kuma sukan ce muhtasaru as-sira wato muhtasaru siratin nabawiyya kenan takaitaccen suratul nabawiyya tunda wancan na da fadi sai ya takaita shi a cikin wannan littafi to shi Muhammad ibn Abdul Wahhab babban malami ne idan mu kuma ba lokacin da muka karantar da littafin su kitabut tauhid a masallacin Usman bin Affan a kofar gadan kai darasin farko mun yi bayanin tarihin rayuwarsa da haka yanzu ba zan maimaita mana ba sai mu koma can cikin littafin darasin farko na kitabun tauhid yana nan a wurin masu kasir amfanin kasir kenan da dauka a kasir duk wanda ya je samu zai yi tarihin shek Muhammad ibn Abdul Wahhab an haife shi shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha biyar ya mutu shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban malami ne da ya shahara musamman kuma ya fice a fagen tauhidi da tafsiri da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqida dai kam akwai ta galibin rubuce rubucen sa akan aqida yi kuma yayi gubar ma da yan bid'a kuma shi da'awar ta ce ma ta taimaka wajen kafa daular da yau ake kiranta da suna Saudiya domin asalin shi Su'ud nan Muhammad ibn Su'ud ko kuma shi al-Imam Su'ud din asalinsa sun yi zamani da Sheikh Muhammad ibn Abdulwahab. lokacin da ya karɓi da'awar tauhidi sai ya ce to zo tun da garinka an kore ka kayan hijira zo nan gari na ni na karfe ka mu haɗa karfi da karfe kai da karfin hujja da qala Allahu qala rasulullahi ne da karfin mulki da takobi sai sunnar annabi ta tsaya haka an haɗa karfi da karfe aka tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to jikokin jikokin jikokin Imam Su'ud ne aka samu Abdul Aziz wanda ya fice sosai da sosai dan kokarin da Abdul Aziz ne ya hada ƙauyuka da garurukan da yau ake kiransu da daula ake kiransu da suna daula ta Saudiya wanda wannan Abdul Aziz din shine baban Sufahat din da suke mulki a Arewa to a gaskiya idan ka karanta tarihin waɗancan sarakuna guda biyu a wannan gida mai albarka dai ba wanda ya fice dama irin mutum shi al-Imam Saud na farko kenan daga nan gurin sai shi Abdul Aziz baban Sufahat daga nan gurin sai Faisal to waɗannan guda uku kam babu irin su a cikin wannan zurriyar gaba ɗaya cikin dai waɗanda suka fito a cikin sarakunan da aka taɓa yi kakaf a tarihin wannan gida ba su samu zarata irin wannan ba daga nan gudun sai dai masu ɗan dama dama masu ɗan dama dama har aka zo dai kan waɗanda suke kai yanzu waɗanda kuke ganin abubuwan da suke yi khalatu amalan salihan wa akhara sayya'a a wani wuri ga yake na kirki gina masallaci da kula da shi dabba qur'ani da rarraba su a duniya da kaza da kaza a wani wuri kuma ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza to wannan shine abu na farko da ya kamata mu sani abu na farko kenan wato abin da ya shafi kaga suka cancanta littafin bayanin sa da kuma mawallafan sa ce littafi ne kamar mawallafa guda biyu na farko mualliful asli na biyu mukhtasar aslul kitab ko sahibul ikhtisar ko sahibu mukhtasar kitab wanda ya takaice littafin shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sannan abu na biyu an gane ko ita kanta ma ta sira ko tarihi riwayoyi a cikin abin da ya shafi sira da tarihi wato suna bukatan tacewa kwarai da gaske da haka imamu ahmad ibn hanbal yake cewa ababai guda uku dinnan suna bukatan tacewa ciki ya ambaci sira da kuma abin da ya shafi tafsiri ababai da suke bukatan tacewa da akwai labarai da dama waɗanda suke mawuzu'ai ne na karya ne akwai waɗanda suke za'ifa jiddan sun kai matsayin a cikin za'if jiddan akwai wanda yake za'if mai ɗan dama dama to saboda haka karantar da sira yana da matukar muhimmanci domin a nan ne mutum zai ɗauki kuduwa ɗin da ake bukata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan abin koyi ya kasance gare ku dangane da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kyakkyawan abin koyi yaya za ka yi ka samu abin koyi din sai ka san tarihin sa to wannan tarihin nasa galibin rubuce-rubucen da aka yi akwai ruwayoyi zahifai masu kyau da marasa kyau ranar haihuwar manzon Allah alaihi wasallam ruwan duniya ya kafa ana ganin wannan kamar mu'jiza ce kuma ruwa da wuta sune sinadarin rayuwa ba to mutumin da aka turo shi dan ya zanto rahama ga bani adam ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ga talikai ma gaba daya sai aka ce ranan zuwan sa ranan gaba daya ruwa ya rasa ranan zuwan sa ranan gaba daya wuta an neme ta arrafa rasa dan Allah akwai rahama a tare da mutane waye zai girki a gidansa a ranan kenan ranan ba wanda ya girki dan ba wuta babu ruwa dan me za a yi girki kaga wannan kadai ya isa sa ka gane ashe wancan labari ne kawai gashi a qur'anan ta a sarari gashi kamar mutum ya taba da hannu kai a hankalce ma gashi kamar mutum ya taba hannu dama can ba cin karo da juna tsakanin lafiyayyen nasi da lafiyayyen hankali ba cin karo da juna an gane ko to da haka kenan za mu kuma tuka wajen karanta wannan littafi amma tare da yin takasan san wajen rawayoyi aikin a na yake sama da ku in ba ɗaliban ilimi da za su taimaka wajen su ma leke su ba da haka babban littafin da zan mayar umda wajen masdari na ba kaman guda biyu sai kuma sauran littattafai janibiyya wato littafi na farko akwai asiratun nabawiyya as-sahiha tsarin kalmar as-sahiha wani dr akram ibn ziya al-umari wani babban malami ne a jami'ar musulunci ta madina a da yanzu ya yi hijira saboda waɗansu dalilai ya koma ƙasan kasar yana karantarwa a can babban masanin tarihi ne yana da rubuce-rubuce da ya akan tarihi masu ɗimbin yawan gaske kuma ahal sunna ne wayayye ne matuƙa kwarai da gaske yana ɗaya daga cikin malaman da inda duniyar musulunci za ta amfana da malamanta ba karamin amfanuwa za a yi da shi ba ina nufin masu mulki ɗaliban ilimi ne kawai suke karuwa da shi amma masu mulki galibi ba sa karuwa da irin waɗannan mutum ne mai kwakwalwa idan ya zauna yana ba da lakta za ka yi mamaki kwarai da gaske kuma ya haɗa yaruka da dama yana jin turanci larabci kuma yarensa ne da kuma laike-laike da a jami'o'in duniya labirari da dama da ya rubuce rubuce akwai littafin da ya rubuta mawaridul khatibul bagadadi fi tarihi bagdad shekara 20 yayin yana wallafa littafin kuma dukkan su bai kai girman wannan ba kai ka san lalle an tara gwalagwalai a cikin shekara ashirin yayi yana wallafa tsohon malami mini to wannan sirrin da bawuya na ibnu wanda aka tsarin sa shi sai ya biye tattace wadan sarwawi da yake ganin zaifai ne ya dan wawwatsar da su masu kyau ya tabbatar da su shine sai ya sa musu suna asiratun nabawiyya as-sahiha to a cikin marubuta na yau waɗansu sun bibiyi abin da ya rubuta cikin wannan littafi ya so da dama sun yi muwafaka da shi a wani wurin sun ce shi ma ya yi sakaci akwai ababen da suke sa da ɗan za'ifanta za'ifanta ya tafi da su shi kuma hujjar sa yana ganin cewa abubuwan da suka shafi labari zalla ba hukunci ba ba a sanantawa da yawa wajen bin kwakwaf sai abu ya zama ingantacce ɗari bisa ɗari in abu ƙaryarsa ta bayyana sai a rushe in abu eh, da ɗan dama dama haka a ciki sannan bai ci karo da wani asali min usulin shar'i ba ba wani tafsiri ne ya zo da shi ba to sai a dan shafa sai a wuce haka da sauransu to waɗansu marubutan ba sai da wannan ka'idar ba suka ce duk da tarihi labari amma idan an baka labari mai ke faruwa za ka kudurce abin da aka baka a zuci ya zama mai aƙida to duk ko abin da za a baka ya zama aƙida ya kamata ya zama mai tatacce mi'atan fil bi'a babu yanda za a yi abin da zai to da haka dai wannan littafi zai taimaka kwarai da gaske kuma na faɗa saboda ɗaliban ilimi su ma in sun ji suka mallake shi kaga zai taimaka matuƙa kwarai da gaske daga nan gurin kuma a akwai wani littafi shi ma biyu ne manya-manya wato a asiratun nabawiyya min khilal fathil bari shi kuma academic dissertation ne wani ɗalibi yayi a jami'ar musulunci ta madina to ya yi kyau kwarai har jami'a ta ɗauki nauyin buga shi aka raba shi saraka ga ɗaliban ilimi a duniyar musulunci daban-daban wannan mu ma hannun gurin ne da malam abdulhamu namu daban ya zo gare mu to wannan littafi yana da kima shi tarihin annabi bi ya harhaɗa kansu wanda ruwayoyi da suka zo a wawware daban-daban a cikin littafin fatahul bari na imam ibn hajar al-asqalani wanda jizi'i goma sha uku ne manya-manya kowanne ya fi wannan ya bi ya karanta ya sake karantawa ya tato ruwayoyi da suke da alaka da tarihin annabi a ciki ya waro sai da karanta littafin ya kuma karantawa ya mujalladi goma sha uku ya taro sannan kuma kowanne ya zo ya masa dirasa ɗinsa kuma ya koma inda ibn hajar ya ce ya ciro sai ya koma wurin ya ga haka ne ko ba haka bane ba abin ya inganta ko bai inganta ba shi ma kuma ya zo ya rubuta na shi to kaga wannan shi ma zai taimaka mana a wannan darasi idan muka mai da shi reference abinda ni ne zan lalle ko a ciki kafin in zo nan gurin to daga nan gudun wannan baya wa ko ne mutai bako da waɗansu littattafai musa'ida amma waɗanda aka rubuta daɗin ko waɗanda aka rubuta yanzu amma waɗannan su ne umda kasancewa sun tattace amma wannan baya ana mu koma zuwa ga littafin azazul ma'ad bi hadith sirr ibani ibn al-qayyim musamman tun da nabi yayi ta kawo a cikin wuri kaza hadi hu fi kaza wa hadi hu fi kaza hadi hu fi kaza wannan zai taimaka kwarai da gaske sannan kuma za mu koma littattafai na tafsiri wannan kan hadith wala haraj da yawa akwai ayoyin alkur'ani da suke da alaka da sirar annabi ko sifarsa dama idan zo sira ai bayanin sa ne da sifarsa ta halitta da sifarsa ta dabi'a wanda ayoyin alkur'ani sun da bayani to kaga wannan kutubu su ne maradi da kuma kutubul hadith su ma duk za su zanto maradi na tsadan waɗancan dan suna umda kai tsaye sa da alaka da sira amma kila ko da wani lokaci kafin mu da duk kowane darasi da zamu yi guda ɗaya kila mu buƙaci komawa zuwa ga waɗansu littattafai wanda kila adadin ya kai goma ko sha biyar ko ashirin ko sama da haka da kaɗan ko kasa da haka dan dai ya kasance mun taso abin da muke ganin shine iyakacin kokarin mutum bai sakaci ba ya faɗa wa al'ummar annabi dan su kudurce mu kudurce mu aiki da shi mu samu abin da zai haskaka mana tafiya musamman a cikin irin yanayin da muke cikin saboda haka wannan zai taimaka mana kwarai da gaske to abu na gaba da zan faɗa shine wato ainihin kasancewar littafin babu shi a hannu da yawa amma na san kila yanzu haka masu littafi za su je su farauci su buga da haka ko da yanzu dai ba same shi a hannu da yawa ba kila zai yi a nan gaba kaɗan dan masu littafi da sun ji an sa littafi na tabbatar za su yi a guje su abin nan da sauransu a nan gudun nake ganin na manta ne ban yi magana da dan uwa malam abba koki ba kila da tiri ya abin nan da ko da yake yanke shawarar za a yi littafin ne ta zo a kurarren lokaci dab da lokacin fara ji dan an yi ta kaiwa goro a kai mari kan cewa wani littafi ya kamata wato ainihin a sa yanzu kai tsaye zai shiga cikin littafin dan mu karanta waɗansu fakarat a cikinsa ko da ba masu yawa ba kasancewar yau darasin farko ne kafin mu shiga cikinsa shi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab da yi ikhtisarin littafin yayi muqaddima doguwa a cikinsa wanda kila darasin yau tabbas darasin yau ba zai isa ba a ce a karanta ta idan muka yi darasin yau da na mako mai zuwa mai yiwa muka yi zuwa karshen ta muhimmancin wannan muqaddimar yana da yawa dan ya nuna mana muhimmancin karatun tarihi din kansa sannan kuma da babban abin da ake so a ɗauka sannan kuma da waɗansu bangarori na akida tunda shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab karantar wasa inda take da daɗi shi da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kusan salo ɗaya ne ko alwala za su karantar da kai sai sun shigar da akida ba ja da baya kan batun akida alwala taimama shiga ban daki fitowa sai sun karantar da wani bangare na tauhidi da haka kun mamaki idan kun ji mukaddimar sa ta kunshi wani bangare na tauhidi مالك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اعلم رحمك الله أن أفرض ما فرض الله عليك معرفة دينك الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة والجهل به wa idaa'atuhu sababun lidukhulin nar yace ilam eh, ka sani ya kai mai karatu anna afrada ma farada Allahu mafi zama farillan abinda Allah ya farlanta maka ma'rifatu dinik sanin addininka babu wani abu na wajibi mafi girma akan ka sama da sanin addininka alladhi ma'rifatuhu wal amalu bihi sababin lidukhulil janna wanda saninsa da yin aiki da shi shine sababin ka na shiga aljanna wal jahlu bihi wa iza'atuhu sababun lidkhulin nar jahiltar addinin da tozaltar da shi da wulakantar da shi shine sababin ka na shiga wuta Allah tsare mu wa min awdahi ma yakunu li zawil fahmi qisasul awwalin wal akhirin قصص من allah wa ma فعل بهم وقصص من أصاه وما فعل بهم فمن لم يفهم ذلك ولم ينتفع به فلا حيلة فيه كما قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ما ليس ومن أوضح ما يكون لذوي الفهم يرى daga cikin فتوى fitowa fili na abin da yake tabbata ga abinda zai fito musu da addini fili su san shi qisasul awwalina tarihin na farko mutanen da suka gabace mu wal akhirina da tarihin na karshe sanin me zai faru ga karshen al'umma Kisasu man ata Allah wa ma fa'ala bihim kisoshin waɗanda suka yi wa Allah da'a da irin sakamako da Allah ya aiwatar gare su wa kisasu man ata wa ma fa'ala bihim da kistoshin waɗanda suka saba ma Allah ta'ala da kuma irin abin da Allah ya yi musu wannan ababai suna daga cikin ababen da za su sa ka fahimci addini ka kuma fahimci rayuwa su masana tarihi suka ce kowane mutum yana rayuwa ne da zamani ɗaya shine zamanin da yake amma makarantun tarihi wanda yake yawan nutsawa da leke-leke cikin tarihi to yana rayuwa ne da zamunna masu yawan gaske a wani lokaci zamunnan da suka wuce kamar labarin adawa samudawa kamar labarin annabi musa annabi shu'aib annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa tabi'ai tabi'u tabi'in daula da aka kafa ta musulunci a farkonta har ya zuwa khilafa khilafa bayan ta kare daular amawiyya daular amawiyya ta kare daular abbasiyya bayan daular abbasiyya ta rushe me ya biyo bayan raunin musulunci sannan kuma a zo daula wadda wato ainihin salahuddin ayyubi ya kafa da sauran al'amurra sai ka kana raye a yanzu cikin karni na goma sha biyar na bayan hijira karni na ashirin da ɗaya na miladiyya amma kana raye da mutanen da suke girme ka da shekara dubu daya ka san me suka yi a wuri kaza ka san yanayin rayuwarsu ka san yanayin kasarsu ka san tattalin arzikin su ka san karfin sojan su ka san makamashin su ka san mutanen kirkin cikin su ka san mutanen banzan cikin su mutanen kirkin sai tarihin su ya haskaka maka gaba wajen yadda zaka fuskantar da ka mutanen banzan dan ka kauce wa irin abin da suka yi dan kada sakamakon da ya same su kai mai shafe ka wannan shine muhimmancin tarihi ko muhimmancin sira idan mutum yana karanta ta da haka lalle sanin wannan yana da matukar muhimmanci malai ce kuma lam ya faham zalik wanda duk bai fahimci haka ba wa lam yantafi bihi bai fa'idantu da shi ba fala hilata fihi baya da wata dabara baya da wata tacewa a rayuwa ba zai taba zama wani kwararre a cikin rayuwa ba sai mutumin da ya karanta tarihi ai ko yanzu mutumin da ya san tarihin jamhuriya ta farko ta siyasa da wanda aka yi jumhuriya ta biyu da shi yanzu ya zo ake yin ta uku da shi kwarewarsa ta fuskar siyasa ba ta daya da wanda sai a yanzu a jamhuriya ta uku ne ta shiga siyasa ko ba haka ba dan wancan ya karanta wani abin da ya wuce baya ya ga kurakurai da wajen suka yi ya za a yi kauce masa amma dukkan wanda bai ga irin wannan ba a yanzu sai kaga balansa yayi yawa kuma sa yayi yawa ina fatan kun fahimta da kyau kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yace wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batashan fanaqabu fil bilad hal mahis Allah ce kam ahlakna qablahum nawa nawa ne muka halakar qablahum kafin kafiran yanzu min karni nawa nawa ne muka halakar na tsare ku na zamunna na al'ummomi daban-daban hum ashaddu minhum batashan su ne mafiya tsananin karfi su na dadin sama da na yanzu sai Allah ce fanaqabu fil biladi fanaqabu ku je ku bi diddigi fil biladi a cikin labarin garuruka dauloli da suka wuce ku duba ku gani hal min mahis shin akwai wata mafaka da za ku bi ku boyewa Allah idan yayi nufin kama ku da azaba haka waɗansu malamai suka fassara aya waɗansu suka ce fanakabu fi limazi ne na su waɗancan mutane da suka wuce waɗanda ubangiji ke ba da labarin ƙarfinsu ya fi na yanzu siyasa su ta fi yanzu ci gabansu da wayewar kansu ya fi na yanzu amma tare da haka da suka kafirce mu Allah ubangiji ya halakar da su lokacin da azaba ta zo musu kabu sai suka rinka yin bincike cikin kasa suna kokarin guje ma azabar suna tambayar junan su cewa hal min mahis shin akwai wata mafaka shin akwai wani wuri da zamu rakube kar azabar Allah ta same mu ba su samu wannan ba sai da azabar Allah ta dammara su duk da karfin su duk da ci gaban su duk da irin karfin mulkin su idan ya zanto wannan shine abin da yake faruwa babu wata hazara babu wata daula da ta gagari Allah bayan ta yi wa Allah madaukakin sarki taurin kai har sai da Allah ya ga bayanta to yaya za a yi wani yanzu ne yanzu ya gagari Allah ba zai taɓa wa ba idan ya zanto babu wani karfi na kere-kere babu wata ƙasa mai makaman ƙararrangin da tafi karfin Allah a da a yanzu yaya za a yi tarihi ya durkusa ya haifo wata kasa wadda za a ce ta zama gagarau ga Allah ba zai taɓa yiwa ba zai taɓa yiwa ba na kabu fil bilad halbin muhis wa qala ba'd as-salaf al-qisas junudullah yani anna al-mu'anid la ya yarusuha wadansu daga cikin magabata suna da wani zance da suke yawan maimaita a bakin su al-qisas junudullah kisoshi rundunoni ne na Allah kisoshi da labarai tariha-tarihai na na da suka wuce baya na dauloli kamar wata runduna ce ta Allah me suke nufi da wannan zance yace ya'ni annal mu'anida Abun nufi dukkan wani mai taurin kai mai kunnan gashi la ya kaduru ya rudu ha bai bai ce wannan abin bai faru ba to tunda ko abin ya faru ashe ba zai zama wahala a wurin Allah ba sake maimaita shi shi abu in bai taɓa yiwuwa ba sai a ce ba zai yiwu ba amma in ya taɓa yiwuwa ba Mai sa abu ne wanda yake mai sauki fa awwalu zalika ma qatta Allah subhanahu an adama wa iblis ila an uhbita adam wa zawjuhu ila al-ard fa fiha min idah al-mushkilat ma huwa wadih liman ta'ammala cewa farko daga cikin kissoshi da alqur'ani ya bamu shine kissar annabi adam alaihi salam hadisin farko wa iblis tare da iblis ila an umbita adam irin abin da ya gudana tsakanin su tun lokacin da aka halicci annabi adam aka umarci mala'ika mala'iku su yi masa sujada hade da iblis mala'iku gaba ɗaya suka fada suka yi masa sujada iblis kuma yake dan saboda taurin kai abu ya gudana irin wanda ya gudana na zaunar da annabi adam cikin aljanna shi da matarsa tare da cewa an halatta musu ci duk abin da za su ci gidan aljannan ban da itaciya guda daya wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min az-zalimin karshe iblis ya zo ya rude su har suka ci yana cewa hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla ya rude shi da dadin baki wa qasama huma inni lakuma lamina nasihin ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناس فدلاهما بغرور إذن وأن الأمر الذي سكفارون tarihi دي wanda yake akwai izina da darasi mai yawa har yi zuwa lokacin da Allah ya saukar da annabi Adam bayan ya ci bishiyar shi da matarsa sun nemi a yafe musu an yafe musu Allah ya saukar da shi a ƙasa sannan ya sake faɗakar da shi game da sirrin iblis ya adamu inna haza aduwwun laka wa li zawjika dama san ya faɗakar da shi tun kafin ya saukar da shi bayan ya fito da shi kuma ya sake sanatar da shi saboda haka waɗannan kissa ce ila an uhbita adamu wa zawjuhu ila al wa zawjuhu ila al-ard har zuwa lokacin da aka sauko da annabi adam da matarsa zuwa sararin duniya fa fiha min idahi al-mushkilati ma huwa wadihun liman a cikin wannan kissa akwai al'amura na warware matsaloli masu yawa da tambayoyi waɗanda an soshin sunanan masu yawa ma huwa wadihun irin abin da yake bayyana a sarari liman ta'ammalahu ga dukkan wanda ya sanya idan lura da kulawa wa akhir qissati qawluhu ta'ala karshen kissa bayan duk an faɗa abin da ya faru sai Allah ce qulna bitu minha jami'a فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وفي الآية الأخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى قوله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى كان كسر في الله يكاو نتيجة yace da annabi adam da matarsa kulna habitu min hajamina muka ce ku sauka gaba ɗaya daga cikin aljanna zuwa ga ƙasa gaba ɗayan bayan kun sauka fa yamma ya ta yannakum minni hudan idan har wata shari'a ta zo muku daga gare ni to faman tabi'a hudaya dukkan wanda ya bi shari'a ta inji Allah fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu jin tsoro tare da shi wala hum yahzanun ko ba za su yi bakin ciki ba su masu bin shari'a wallazina kafaru waɗanda ku dusu kafirce mu Allah wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyin mu inda Allah ulaika ashabun nar irin waɗannan su ne ma'abuta wuta Allah tsare mu hum fiha khalidun suna masu dawama a cikin ta wannan a cikin suratul baqara kenan wa fil ayati a wata aya ta daban cikin suratul faha sai Allah ce fa man ittaba'a hudaya dukkan wanda ya fi shari'ata fala yadhil ba zai taba halaka ba wala yashqa ba zai talauta ba a lahira domin a shakawa shine talautin lahira talautin lahira kuma shine tabewa da rashin dacewa da gidan aljanna wa man a'rada an zikri amma duk wanda ya kawar da kai gabarin zikiri na an bato na fa inna lahu ma'ishatan banka to lalle yana da rayuwa wadda ke cike da kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama sannan kuma za mu tashi shi ranar tashin kiyama yana makawa qala shi da kai sai ka ji ce rabbi ya ubangiji lima hashartani a'ma wa kad kuntu basira dan mai ka tashi ni makaho bayan ko a da gidan duniya na kasance ina gani kana sai ubangiji ya ce da shi kazalika atatka ayatuna fa nasitaha kamar haka ne ayoyin suka zo maka sai ka manta da su ka kyale su baka yi aiki da su ba wa kazalika al-yawma kamar haka ne kai ma yau za a rabu da kai cikin azabar Allah a kyale ka a da kai wa kazalika najzi man asrafa sai Allah ce kamar haka ne ko muke yin sakamako ga dukkan wanda ya ketare iyaka wa lam yu'min bi ayati rabbi bai yi imani da ayoyin ubangiji ba wala azabul akhira lalle azabul lahira ashaddu wa abqa ita ce mafi tsanani kuma ita ce mafi wanzuwa abin nufi lokacin da ubangiji ta Allah ya saukar da annabi Adam alaihi salam sai ya faɗakar da shi cewa bayan ya saukar da shi shiriya na tafi za ta zo masa idan shiriya ta zo ba shi ba cikin ƴaƴansa ma za su zo bayansa dukkan wanda ya riko da shiryan nan sakamakonsa shine fala khawfun alaihim wala hum yahzanun amma dukkan wanda ya kafirce ma wannan azab wannan shiriya din da za ta zo daga wajen Allah sakamakon su shine ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kamar da suratul baqara ta faɗa ita kuma suratul taha sai ta ce wanda ya bi shiriyan nan sakamakon sa shine la yadhillu wa la yashqa ba zai fata ba sannan ba zai tozalta ba ba zai zama wato matalauci a lahira ba amma dukkan wanda ya kafirce mata fa azaba biyu azabar duniya da kuma azabar lahira fa inna lahu ma'ishatan danka wannan a gidan duniya kenan wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma wannan a lahira kenan wala azabul akhirati ashaddu wa abqa dukkan sa wannan a lahira kenan wato kaga kissar da yake amma ita suratu saha sai dai karin bayani game da azabar dai ita suratul baqara ta nuna kawai azabar lahira za a yi wato kamar azabar duniya ba za a yi ba amma suratu saha sai ta kara bayanin banda azabar lahira daga duniya ma akwai mun tabi ga dukkan wanda ya kafirce wa tsirar Allah ta'ala to wannan sai ya zanto ya bada hasken a ce tun fil azal ubangiji ta'ala bai sakan wa dan adam akalar gudanar da kansa ba domin inda akwai wanda za a sakan wa akalar gudanar da kansa to shine annabi cikin annabawa musamman kuma abul bashar uban yan adam gaba ɗaya shine wa annabi adam farkon halitta wanda dama tun da aka halitte shi sai aka sa shi a aljanna ya dandana ya ji menene dinta tare da haka da aka sauko da shi ba ce je ka ci gashin kanka ba da Allah sai kulna habitu minha jami'a ku sauka gaba ɗaya zuwa ina zuwa ƙasa amma sai ce fa in ma ya tayannakum minni hudan a can gurin kuma faman ya ah, faman ittaba hudaya wala azillu wala yashqa kaga wato an fa ma yatin nakum min hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yadunun dole sai aka ce shiriya za ta zo daga wuri na ji Allah a shi na dan adam ba ta kan masa akala ne gudanar da kansa ba dole sai da Allah ya tsara masa to duka wanda ya san wannan tarihin to kuma sai ga annabi adam ma kenan ashe dukkan sauran annabawa kuma duk wanda zai zo haka Allah zai ci gaba da saukar da shari'a a sa shi ma har ya zuwa shari'a ta karshe da aka saukarwa shugaban zakada shugaban annabawa gaba ɗaya shine farin zakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadahu alladhi wa'adana bihi wa hudahu alladhi wa'adana bihi shiriyar da Allah ya mana alkawali da ita kuwa da yace zai turo da shiriya huwa irsaluhu rusula shine turo da manzanni wa qad waffa bima wa'ada subhanahu ubangiji kuwa ya riga ya cika wannan abin da ya alkawali ya turo da manzanni fa arsala rusula mubashirin wa manzirin li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da rusul sai ya turo da manzanni suna masu bishara da gidan aljanna da gargadi da gidan wuta dan kar ya kasance mutane suna da wata hujja da za su gabatar gaban Allah gobe kiyama fa awwaluhum nuhun wa akhiruhum nabiyyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam farkon manzanni shine annabi nuhu na ƙarshen su kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fahris ya abdallah ala ma'rifati hadha al-habl alladhi bayna Allah wa bayna ibadihi yace ya kai dan uwa musulmi bawan Allah ka kwadaitu mana wajen kokarin sanin wannan igiya wadda ita ce igiya ta kulli tsakanin Allah da bayinsa allazi man istamsaka bihi salima igiyar da duk wanda ya riko da ita ya kubuta wa man dayya'ahu wa ataba dukkan wanda ya tozaltar da ita ya wulakantar da ita kuma ya riga ya halaka kenan wannan igiya kuma ita ce turo da manzanni da sakonnin da suka zo da shi baharis ala ma'rifati ma jara li abika ada ka kwadaitu ya kai dan uwa wajen sanin me ya gudana tsakanin mahaifi babanka annabi adam wa aduwaka iblis da shi da abokin adawarka shine iblis wa ma jara li nuhin wa qaumi wa hudin wa qaumi wa salihin wa qaumi wa ibrahima wa qaumi wa lutan wa qaumihi wa musa wa qaumi wa isa wa qaumihi wa muhammadin sallallahu wa alaihim wa sallama wa qaumi kai kokarin sanin kuma me ya gudana tsakanin annabi nuhu da mutanansa annabi hudu da mutanansa annabi salihu annabi ibrahim annabi lut annabi musa da annabi isa da shugaban su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka san me ya gudana tsakanin waɗannan annabawa da mutanensu babu yadda za a yi ka san haka sai in ka damu da karatun tarihi وأعرف ما قصه أهل العلم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقومه yi kokarin gane abinda ma'abuta ilimi suka ba da labari suka ruwaito suka rubuta cikin littattafansa na labaran annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanensa wa ma jara lahu ma'ahum fi makka irin abin da ya gudana tsakanin annabi da mutane a makka wa ma jara lahu fil madina da irin abin da ya gudana tsakanin annabi da mutane a madina taska ce mai alkhairai a cikin masu tarin yawa ga dukkan wanda ya karanta ta wa'rif ma qassa ulama wa an ashabihi wa ahwalihim wa amalihim kai kokarin sanin abinda marubuta suka bada labari malamai dangane da sahaban annabi ɗaiɗaikun su tare da halayen kowa daga cikinsu wanda ya shahara da jarunta kamar Khalid ibn Harda kamar Abu Hurairah da Abdullah dan Umar yawan kyauta kamar Usman dan Affan hakuri irin na Abubakar jarinta irin na Umar da Aliyu kowa haddan alqur'ani da kula da shi irin na zaid bin sabit da ubay bin ka'ab da abdullah dan mas'ud ka san abin da kowa ya shahara da shi dan kowane ɗaya daga cikin su hoto ne mai zaman kansa wanda ya kamata ka yi foto kofi kai ka yi foto stat ga makala a cikin ka wanda ya damu da alqur'ani ka koyi damuwarsa da qur'ani wanda yake jarumi irin su Aliyu da Umar wanda ba jin tsoro wajen faɗin gaskiya ka ɗauki hoton rayuwarsu wajen wannan wanda yake da haƙuri irin Abubakar ka ɗauka wanda yake da kyauta idan ta Usman ka dauka wanda yake da kaza kowanne ka yi kokarin dauka ka san halayensu da ayyukan la'allaka an ta'rifa al-islam wal kufra wannan shine zai saka gane musulunci da kafirci bambancin da ke tsakaninsu fa innal islam al-yawma domin yau musulunci yana fama da bakunci wa aktsarun nas la yumayyizu bainahu wa bainal kufr da yawa daga cikin mutane ba sa gane tsakanin musulunci da kafirci wa zalika huwa al-halak allazi la yurja ma'ahu falah wannan rike gane bambanci tsakanin musulunci da kafirci tsakanin tauhidi da shirka tsakanin bid'a da sunna tsakanin halal da haram tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin da ba na Allah ba rashin gane wannan yace shine hakikanin halaka wanda ba a fatan cin nasara ga wanda yake cikin sa Allah ya tsare mu wa ma qissatu adam wa iblis fala ziyadata ala ma zakara Allah fi kitab dangane da kissar annabi adam da iblis babu daɗi dangane da abinda alqur'ani ya riga ya da haske a kai walakin qissatu zurri qissatu amma kistar zurriyar shi annabi adam to wannan ita ce kake bukatan kari akan abinda alqur'ani ya kawo na hadisi da wani abu fa awwalu zalika ɗaya daga cikin wannan abu ko na farko da ya kamata ka sani dangane da kisar 'yan adam gaba ɗayansu na farkonsu da na ƙarshensu menene asali na ɗan adam gaba ɗaya ga dukkan wanda ke karanta musulunta daga tsatsan annabi adam gadon bayansa amsalar zar sun suna gwargwadon kowannen su kamar kwayar zarra wato zarra ka iya cewa wani sinadari ne wanda yake shine mafi kankantar abu a duniya abinda ba wanda ya fi shi kankanta a duniya waɗansu na kokarin su fassara shi da jaririyar tururuwa amma jaririyar tururuwa za mu ga tana da girma in an kwatanta ta da wani abu wadan su ce kwayar komayya haka kuma kwayar komayya tana da girma idan an kwatanta ta da wani abu wadan na fassara zar wato a shine kamar mai wato yayin da ka shiga ɗaki mai duhu idan ka buɗe window haske na shigowa za ka rika ganin waɗansu yan kwayoyi ƙanana na kula ƙanana ƙanana ƙanana to kowace ɗaya daga cikin su ita ce mai zar domin da za ka yi haka da hannu kana da tabbas in ka kamo dubbai na wannan abin amma idan ka haka zaka iya nuna su a hannu la turabi al-ayn al-mujarrada dole kila sai ka sa wata na'ura kafin ta iya nuna maka kowace ɗaya daga cikin su to wannan shine zarra idan ce kwayar zarra abinda baya iya ganuwa ta hanyar ido na ɗabi'a har sai an sanya na'ura mai leko kwakwaf kafin a gano abin to kila kuma ma akwai abin da ya fi wannan kankanta kuma in ma akwai to dai abin da yake shine fi komai kankanta shine zar ubangiji ta ala ya fito da dukkan duniya gaba ɗaya halittun nan fa wanda suke tun kafin mu da waɗanda za a yi mu nan gaba har ƙarshen duniya Allah ya fito da mu ka kan ɗin mu muna gadan bayan annabi Adam amsal zarri wa aqada alaihim al-uqud Allah ya rike alƙawali tsakanin mu da shi Allah ya shirku bihi shay'an cewa kar yadda ku shirka da ni kama qala ta'ala kamar yadda aya ta ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna qalu bala shahidna Allah ce ka tana wa al'ummar ka iz akhadha rabbuka min bani adama lokacin da Allah madaukakin sarki ya rike alƙawarin bani adam min zuhurihim daga tsatsansu ya rike zurriyatahum zurriyati wa ashhadahum ala anfusihim ya shaidar da su akan kawunansu cewa ku zamewa kanku shaida dangane da alƙawlina da ku kan cewa ni ne ubangijin ku alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijin ku ba idan an ce rabbu galibi yana takaituwa akan wanda yayi halitta to amma anan kalmar rabbu ba wanda ya halitta kaɗai take nufi ba a'a bayan ya yi halitta kuma shi ne yake cancanta a yi masa bauta wato rab bi ma'ana ma'budukum ba ne ne abin bautar ku ba da ya cancanta ku bauta min saboda kalmar rabbu ko da alarabci tana zuwa da ma'anan al'ila tana zuwa da ma'anan al-ma'budu bi abin bauta da gaskiya kamar yadda wani balarabin kauye yana bautar gumaka ya zama ya gunki mai kyau ya kera shi sai ya ajiye shi a rufarsa ya zagaye shi da kayan abinci da menene sai kuma ya fita da ya fita sai karnuka suka zo suka shigo suka cinye da abincin da ya ajiye kuma suka ture gunkin wajen fada da juna da ya fada kuma suka yi masa fitsari a kaskata da ya dawo ya zo ya gani ya haka ya kasake ya ce a rabbun ya bolo tsulubani bi ra'asihi laqad dalla man balat alayhi sa'alim yace zo na abin bauta ne dila zai zo ya mata fitsari aka yace kai dukkan wanda kaskancin sai kai dila ya mata fitsari aka kuma bai ce komai ba lalle ya kaskanta kun <laughs> ba ni ba kai ya barranta sa mahallin tahir cikin baitin waƙar yace arabbun yani ama abudun yabulu sulubanu bi ra'sihi laqad zalla man balat alayhi sa'alib to kaga Allah ce alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijinku abin bautar ku ba Kadu sun tafi bala eh domin bala suna nufin ba ba kai ne abin bautar ba a kai din ne domin bala nafayin nafayi ne a larabci wa nafayin nafayi isbatu shahiduna lalle mun shaida malaiti wa ra'a fihim al-anbiya misla surus ubangiji ta'ala ya nuna wa sauran zurriyan nan annabawa ga sunan kamar waɗansu irin fitilu wa ra'a fihim rajulan min anwarihim ya nuna musu wani mutum wanda ya fi su duka haske fa alahu anhu ya tambaye shi game da shi fa alamahu annahu daud wato yace wannan annabi daud kenan wato shi annabi adam din kenan ya ga annabawa a cikin zurriyarsa kamar wato ga sunan gurin kamar fitilu sannan a ciki sai ya ga wani mutum wanda ya fi kowa haske ciki sai ya tambaye Allah ya ce wane ne wannan fa alamahu annahu daud Allah ya sanar da shi cewa shine annabi daud alaihi salam فقال سي النبي آدم يتي كم عمره شكرو نوا الدنيا قال سي الله يتي شي ستون سنة أم باي شكرا ستون زي الدنيا قال سي النبي آدم يتي وحفظ له من عمري أربعين سنة na ba shi kyautar shekaru 40 cikin shekaru na kara masa 60 an ta masa kaɗan wa kana umru adama alfa sana shi ko annabi adam lokacin shekarar da aka kaddara masa zai a duniya bayan an saukar da shi dubu yanzu ya kyauta da arba'in sun zama saura ɗari tara da sittin ke a fihim al'ama wal abras wal abras annabi adam ya ga a cikin wannan ya'ya na ci zurriyarsa Allah ya nuna masa cikin su akwai makaho cikin akwai mai cutar albaras cikin su akwai almubutala almubutala wanda aka jarraba da wata cuta daban daga cikin waɗannan cutukan da ba ambata ba qala yace ya rabbi ya ubangiji lima na wai ta bainahum dan me baka daidaita tsakanin su ba su zama iri daya yaya za a yi waɗansu makafu bai makafi waɗansu guraru waɗansu kaza waɗansu kaza qala sai ubangiji sai inni uhibbu an ushkar so nake a gode mun ne mai ido bi da ya gama kafu yi wa Allah godiya alhamdulillahi allazi ni bi ni'matil basari yabo ya tabbata ga Allah da ya ni'imta ni da ni'imar gani ko da ba da koko inda ba da ido fa idan mai kafa ya bi gurgu kuma ya gode wa Allah bisa ga ni'imar kafa in mai lafiyayyun gabbai da yatsu ya ga kuturu ya gode wa Allah bisa ga ni'imar yatsu in talaka in mai kuɗi kai ya ga talaka ya gode wa Allah da ni'imta shi da dukiya haka ake so ubangiji ya ce ai ina so a gode min ne ina so a gode min falamma maza min umri adama alfa sana yayin da shekaru eh, eh, dubu daya din nan suka zo na annabi adam alaihi salam illa 40 saura 40 ne kawai su suka atahu malakul maut sai mala'ikan mutuwa yayi fa qala ti innahu baqiya min umri 40 sana annabi adam yace me yasa zaka zo saura shekara 40 ina lissafi yanzu 960 ne <laughs> ya zaka zo bayan da saura fa sai mala'ikan mutuwa yace innaka wa habza halimin ka daud ka manta shekara arba'in din aka bayar da shi kyauta ga ɗanka annabi dawud da zai zo bayan ka manzan Allah ce fa ya adam sai aka mantar da annabi adam gashi ya kyauta ya manta fa ya zurriyatu da haka al'ummar sama sai muka zama tuma masu mantuwa bayan sa wa da adam gashi annabi adam ya yi musu da mala'ikan mutuwa fa jahada zurriyatu zurriyatu ma shi sa muke ta musu yanzu a faɗi za ka yi musu wannan gado ne tun daga kan annabi adam alaihi salam wannan bisa ga waɗanda suka karanta nusiya bil bina'i lil majhul waɗanda suka ce fanasiya adam sai annabi adam ya manta fanasiya da zurriyatu zurriya sama kuma suka zanto masu mantuwa bayan sa wannan abu da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo siga ne na hadisi amma sai ya kawo shi da ma'ana dan haka bai ce annabi ya ce ba amma asalin sa hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi cikin sunan haka Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi cikin al-Mustadrak din sa kuma Imam al-Hakim ya inganta shi haka Imam zahabi kuma a mawallafa na yanzu sun inganta shi saboda akwai hadisai da dama da suke masa saida waɗansu su cikin bukari akwai ingantaccen hadisi cikin bukari da manzan Allah ke cewa Allah zai cewa mafi kaskancin azaba cikin wuta a ranar tashin kiyama shin da zan mallaka maka dukkan dukiyar duniya in ce ta zama taka amma ka bayar da ita in fance ka daga wuta za zaka iya bayarwa dan adam zai ce a guje wallahi zan bayar dukkan dukiyar nan fa sai Allah ce to ai na neme ka da hakan tun kana tsatsan gadon bayan ka annabi Adam na roƙi ka kai abin da bai kai wannan wahala ba shine kar kai shirka shi na nema daga wajen ka amma sai suna gadon bayan annabi Adam akwai asar daga cikin wata aiki wanda suke cewa dan an riga an yi ittifaki wannan ke nuna kenan a dan adam din da aka gina shi daga sashi guda biyu an gane ku dan adam mu mutane na yanzu da aka gina mu daga bangare guda biyu bangaren rai da bangaren gangan jiki me aka fara halitta tattare da mu rai ne aka fara halitta ko gangan jiki eh to kaga rai dan lokacin da Allah ya ce alastu bi rabbikum shin ba ne ubangijin ku ba lokacin mun kai matsayin gangan jiki ko muna matsayin ruhi ne muna matsayin ruhi dai in mun kai matsayin gangan jiki yogo guda ɗaya ma to dan bayan annabi adam arziki amma duka duniyar ta fa gaba ɗaya dan adadin da aka taɓa yi da wanda za a yi nan gaba ne fa take a gadan bayan annabi adam ubangiji ya fito da su ya ce da su ba ni ne ubangijin ku ba ya shaidar da su akan kawo ne mu dinnan gaba ɗaya mu ne yanzu musulman da ke cikin masallacin nan da wanda suke makka da majalisar da sauran wurare da kafiran da ke duniyar yanzu da yahudawan yanzu da nasaran yanzu duk gaba ɗaya Allah ya tara mu a wannan matsayi muna matsayin ƙwayar zarra yace alastu bi rabbikum muka ce bala shahidina kai ne ubangijinmu mun yadda zamu bauta ma kai kai amma da muka zo duniya yanzu muka san gari to a wannan lokacin muna matsayin ruhi ne ko gangan jiki ruhi ne ruhi ne domin idan mun kai matsayin gangan jiki da muke cikin yanzu kenan. sai dai waɗansu za su iya cewa to ai ai ita zarra din ma da aka ce amsalar zar zarra din nan wato ita kanta zarra ai gangan take ko da yake la tura bil aini amma ai ana iya ganin ta ta hanyar na'ura ko ba haka ba a sai tana da ciki kenan ba ruhi bane ba ita kadai wadan suna iya cewa haka an fahimta ko a to amma abinda su malamai suke ba da amsa da shi cewa ai wannan Allah cewa ba cewa muna zarra ba cewa kaman zarra an faɗi zarra ne dan a dawo hankalin mu shine mafi kankantar abin da zamu iya gani amma a wannan lokacin muna matsayin arwa mai ruhi ne to da haka game da halittar bil adama na ban kasa kenan wato ruhi aka fara halitta sannan gangan jiki an gane ko wato kamar ruhin na nan daukar shi za a yi asa kawai bayan an gama ginin gangan jiki ba wai halittar da ake wa busa shi ne ake sashi ake bayan ko fihin ruhu ba fa yaka ko fihin ba bane ina fatan kun fahimta da kyau amma game da annabi adam wannan nasin qur'ani ya nuna cewa gangan cikin aka yi ce sun masawaitu wa nafaktu fihi min ruhi na abin nan sanan na busa masa to wannan kuma haka yana ƙara bamu ce asalin dan adam dai shine me asalin dan adam shine dan adam wannan magana na faɗe ta dan mayar da martani ga masu nazariya ta kafirci da suke cewa asalin dan adam biri ne ci gaba yayi sai ya dage kafafun su ne hannaye kuma yau da gobe ya kone gashin sa jelar kuma ta tsinke wani shaki mai hudu ba wannan maganar so abin da yasa yahudawa suke suka yi wannan siyar wato Allah ya la'ance su cikin alqur'ani wa ja'ala minhum alqirada wal khanazira an juyata al'ummar yahudu guda sun zama barai wata al'ummar guda an je da su sun zama aladu to sai ya rubuta wannan tarihin ya kawo wannan nazariya din wani bincike su na ilimi dan ya fitar wa yahudawa aiki na cewa an mayar da su birrai an gane ko wato in yace duka asali dan adam biri ne to kaga kenan ba wanda zai wa bai hude gwalo yace a cikin iyaye da kakanninka kai bai hude ko da aka mayar da su ne birrai sai ce sai ce to ai duka duniyar ma asalin ta biri ne kaji kafirci kenan nan gurin to shi qur'ani ya ba mu hasken tarihin bil adam din ma gaba ɗaya ga yadda ina fatan kun bayyana da aha wannan hadisi kamar yadda na faɗa dai hadisi ne wato ainihin ingantacce jama'a ina ganin kasancewar yau ranar farko ce a nan gurin ya kamata a mu dasa aya domin su mun taɓa a darasi na gaba bi iznihi ta'ala sai mu ɗora akan nan gurin inda muka tsaya ah, ban yi tsammanin ma da zan kawo wannan mintunan ba to amma kuma da na shiga cikin bayanin sai ya kasance ko agogo ban kalla ba sai da zo wannan gaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tambayoyin da ke na galibi ba su da alaka da sira don haka ba zan ansa su ba sai wanda suke da alaka da sira na yi alkawali a cikin wannan darasin insha Allah haka zai yi wanda yake da alaka da sira shine wanda yake cewa bayan halittar annaba adam da matarsa hawa shin Allah ne ba su suna adam da kuma hawa kwarai da gaske ga sunan adam sunan yanzu cikin alkur'ani yana da yawa ga shirin gudun فقلنا يا آدم اسكن wa وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث tuma. قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى سنا هوكما يا زوجك حديث إن كنت تشير منزول صلى الله عليه وسلم sannan kuma wa suka fara haifa a matsayin 'ya'yansu ina bukatan ƙarin bayani tambayarwa suka fara haifa a matsayin ƴaƴansu yana cikin ilimin da malamai ke cewa ilimin la yanfa wa jahalun la ilimin da saninsa ba zai amfane ka ba jahilta sa kuma ba zai cutar da kai ba in akwai fa'ida cikin sanin sunayensu to da ubangiji ya sanar da mu ta hanyar wahayi ga sunansu tunda ko Allah bai faɗa ba ta hanyar wahayi to sai mutum ya kame bakinsa galibi kan kawo tarihin mutane guda biyu ne cikin yayansa wanda alkur'ani ya ambata qur'ani bai ba su suna ba watlu alaihim naba abnai adama bil Allah ta karanta musu labarin ƴaƴa biyun nan na annabi adam da gaskiya iz qarraba qurbanan lokacin da suka gabatar da wata sadaka ta neman kusanci da Allah fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين kaga anan kisa su take gaba daya duk anan an ce ɗaya yayi kaza ɗaya yayi kaza ɗaya ya kiran kace ka ɗaya ya ce masa kaza ɗaya ya kace dan uwansa ya rasa yadda zai da shi yayi kaza yayi kaza amma ba inda aka ce sunan ɗayan su kabil ɗayan sunan Sahabil wannan dukkan su littattafai ne na Isra'iliya an gane ko littattafai ne na Isra'iliya da haka abinda ya gabata na baya ka ɗauki ka'ida guda ɗaya ku ɗauki ka'ida guda ɗaya wanda za ta sa za ta sa ka samu amfani mai yawa duk al'umma da ta wuce baya musamman bayan da muke nufi da baya baya mai nisa bayan da suke kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata al'umma da ta wuce kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin zuwan sa nake nufi to labarin da ya shafi wannan al'umma labari ne na gaibi ina fatan kun fahimta babu yanda za ka iya tabbatar da shi sai abin da qur'ani lokacin da ya zo ya tabbatar da shi ko manzon Allah faɗi shi cikin hadisi ko kuma ya kai matuƙa wajen shaharar da ta shi ba zai yiwu ba to amma maganar mu dai ta farko cewa sai wanda qur'ani ya tabbatar da shi ko hadisi manzon Allah ya tabbatar da shi wannan ita ce ta zama tahir saboda me cikin al'ummatan da suka wuce kamar adawa kamar samudawa kamar mutanen annabi shu'aibu an gane ku mutanen lutsu alaihi salam dukkan waɗannan halakar da su a kai kifar da su a kai wani auna kifar da su baya na labarin su wanda kaga duk wanda zai zo daga baya ya bada labari ba rayuwa yi da su ba to a ina ya samu sanadi zuwa gare su sunan wani kaza sai abin da qur'ani ya faɗa in ba qur'ani bane babu tabbas cikin labarin in ba hadisi bane babu tabbas cikin labarin ga misali ku gani ubangiji ce kazzabat samud wa adun bil qari'a fa amma samud fa uhliku bis sabiya wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma فترى القوم فيها صرعى Ka كأنهم أعجاز نخل خاوية adawa da samudawa sun karye ranar tashin kiyama samudawa sai aka halakar da su da tsawa guda daya an gane ko adawa kenan samudawa kuwa sai aka adawa ko mutanen annabi hud kenan an halakar da su da wata irin iska iska sarsar da wani kugi kaji iska tana wani kara da kanta atiya mai tsananin karfi wadda Allah ya turo ta tsawon yini bakwai da darare guda takwas saba layalin a saba wa ta ayyam wato yini takwas da dare guda bakwai saba layalin wa samaniyat ayyam husuman masu bin juna shine a ce kamar ta fara ranar asabar da safe ba ta kare ba sai da wata asabar din ta wa da yamma ta ga zama dare bakwai yini nawa takwas misali ne. ba wai ina nufin asabar din ta zo ba akwai malaman tafsirin da suke ayyana cewa laraba ta zo waɗansu ce kaza ne ta zo Allah ne ya faɗa ba cikin Qur'ani ko hadisi dai ya ce dare bakwai yini takwas fatar alqawm fiha sar'a sai duk ga mutane a ciki sun fadi matattu ka annahum a'jaz nakhlin qawiya kai ka ce sai wace ta dabino kututuran dabino da dai aka tuke an gane ko ta Allah madaukakin sarki ta mai fa hal tara lahum min basiya shin kun ga ragowar su akwai to tunda babu ragowar su waye raye da su da zai bamu labarin su kenan babu sai abin da qur'ani ya turo ya faɗa kun ga wannan ayar ta nuna ba wanda zai iya sanin wancan labarin sai ta fuskar mai wahayi haka Allah faɗa cikin sunan Ibrahim كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله yace adawa da samudawa tun kafin na yanzu ke sun karyata ubangiji subhanahu wataala sun yi kaza ubangiji kuma ya halakar da su wallazina min ba'dihim da waɗanda suke bayan su wanda su ma waɗansu al'umman ne da wanda ba faɗa ba sai Allah sai la ya'lamuhum ba wanda ya san su illa Allah sai Allah shi kai sai wani zo ce sunan wancan kabilu wa ya sanar da kai Allah ce ku ba wanda ya san su sai wa sai Allah kai sai kace ce ka san wancan sunan shi wancan sunan sa ka san wata mai mulki da sai zamani lokacin annabi da annabi Sulaiman sunan ta Bilkisu mai gidan zinare ka san yan matan nan guda biyu na mutumin nan na madaina ɗaya sunan ta Sahura ɗaya sunan ta <laughs> duk Isra'iliya wallahi tallafi Isra'ila ne Allah ce la ya'lamuhum illallah ba wanda ya san su sai wa ga Allah to shi bai faɗa mata fuskar wahayi shi da ya sani kai ya kai ka sani shi yasa ba gwaninta bane ba wani ya zo ya taimaka to a hamana wazirin fir'auna din nan matan sanawa sai a samu wani mai gwaninta ya ce ai shi ya karanta a littafin tarihi sunan matansa hudu ko biyar ko shida sunan ɗaya wance sunan ɗaya wance wannan abin da kake faɗa ƙarya ne ba baka da tabbas kai Allah ce la ya'lamuhum illallah ba wanda ya san su sai Allah to da haka duk abin da ya wuce din nan ina nufin a nesa ta nesa wadda an halaka wadda dai aka yi ta halakarwa aka yi ta halakarwa to wannan ba wanda ya san sai Allah mu to daga kan annabi Musa abin da ya biyo baya kuma to sune al'ummatan da suka yi kafirci ba a rika halakar da su hallakarwa irin wancan ba ta istighfar wato a tuge su gaba ɗaya zanto babu su to shi yasa na duk tun daga kan annabi adam har ya zuwa kan annabi na ƙarshe kafin annabi musa duk wanda suka rayu a wannan zamanin ba ka iya sanin sunayensu da garurukansu sai ta hanyar qur'ani sai ta hanyar hadisi ko kaga sunan an faɗa ko ka gani an ce a wani to wannan ba tabbas bane tunda ba wahayi bane kuma Allah ya ce ba wanda ya san sai Allah to amma abin da ya biyo baya kamar zamanin annabi Musa zuwa zamanin annabi Isa to su irin waɗannan akwai waɗanda shahara su ta kai matuƙa a gane shi to ana iya sanin mutum ko a san sunansa ko wani abin nan wannan ko wahayi bai tabbatar ba in shaharar mutum ta kai matukar a gane shi kamar waɗansu sarakuna da aka rinka yi a lokacin jahiliya sarakunan ƙasar yaman irin ta babi a nan da manazira manzur ibnu wane ne da waye da waye shaharar ta kai matukar a gane su to ko su dai da matukar sunan mutum kawai za ka iya sani amma sanin da ka'ikul akhbar labarin kan cikin rayuwarsa gaba daya sai mutum ya zama ba shi dole zai karya sai mutum ya tsaya daidai inda qur'ani ya ba su kun gane da ke wannan wannan fa rashin gane wannan matsalar shi ke sa idan an zo tafsiri a ta karyawa Allah da manzon sa karya ko an zo tira tarihi a ita Allah da manzon sa karya dole akwai ka'idoji da malamai suka ajiye na karatun tarihi da tafsiri wanda 'yan mutum ya bi su suka ga ya fita daidai wa jiya Allah shi ya dabu wannan ta shafi sira mata za su rinka zuwa wannan darasin babu laifi su zo da akwai wurin masallaci na mata a nan inda suke zama sai a rika bude musu a wajen amma ko wadansu matsaloli ko karancin fanka ko karancin fitila sha Allah zan yi magana da kwamitin masallaci a sanya da za a gyara amma dukkan darasi inda muna da hali ya kamata dukkan darasin mu a ce akwai wuri da mata za su je su akwai bukata kwarai da gaske ko mu dan ma idan muka ba su dama su gado suka cikin za su za mu magance matsaloli da dama za mu samu hutu mu wata mu tare da su saboda ita mata tana da matsala duk yadda za ta yi mata wa'azi kai in kai mijinta ne gani kike wayo kake mata ko kai malami kawai wayo kake dabara ce ka bari su je ta ji shi kenan sai ka ta zo gidan duk jikin ta ya mutu jikin ta ya yi abin da kila ta sha faɗa da haka ka ce ashe abin da kake faɗa gaske ne ba kada duk wayo kake faɗa wallahi ba karamin amfani bane ba mutum shi da kai zai ga amfanin abu da haka ne ina karfafa ɗari bisa ɗari dukkan darasin mu ma ya kamata a ce an yi wani tsari da mata za su rinka zuwa dukkan darussa ya kamata a yi tsari da matasa da zuwa saboda haka mun ba da goyon baya su zo da ko wurin zaman su a nan gudu a Usman bin Affan ma akwai tsare-tsaren da ake na mata su rinka zuwa din ne ya za a cire yan makina da yan kekuna daga cikin makaranta din nan sauransu tun da yawa suna ta rubutu cewa suna son su rinka zuwa amma yanayin matsi da menene da menene da ya kawo amma dai gaskiya ya lalle yi wannan tsarin kan eh darasin zamanin kayan awa ɗaya da rabi ne insha Allah tambaya da ansa in kuma kun ce yayi yawa guda awa awa yayi daidai na yin tikasar kenan tsarin da za mu yi tsari na kullum mai na yin tikasar insha Allah duk lokacin da muka amin Ya ce ta tsira a'a mata idan za su zo duk waɗanda suke da yara masu ƙiriniya to su san yadda za su samu waɗanda za su tsare yaran a gida ko kuma su san yadda za su rika sarrafa yaran wannan ana samun wannan koke-koken waɗansu su zo da yara masu ƙiriniyar da irin yaran da a iya barin su a gida to amma sai zanto an zo da su kuma sun fitin sauran mata sun hana su sakar shi kuma yaro ba za ka raba shi da kiriniya ba ko ba za ka iya cakas da wasu saboda sai dai su rage sai da za su rika sarrafa su su rage kiriniya da yasa kullum idan yara suna zuwa masallaci ko mun kirinin da suke ba a cewa kore su daina zuwa in mace tana da wanda zai tsare mata babu laifi amma in ba wanda zai tsare mata idan ta zo sai ta yadda za ta rage matsalolin su a gaskiya amma ba haka ba hana yara din ba da hujja ko sun kofi sabon da saka ga mun karanta cikin da salatin nabi in ko wanda wani. Hassan bin Ali da dan uwansa Hussein duk ba suna bin annabi masallaci ba suna yara ganana wata rana annabi ya yi sallah ya yi rukuni sai ɗaya daga cikin su ko Hassan ko Hussein wani ya zo ya hau nan dan bayan sa ya tsaro hannun kan wuyansa annabi na cikin su gada kai cikin su gada annabi daɗe cikin su gada bai dago ba daɗewa da ta fi kowace cikin sallah wani sahabi ce ko na abu ne faru ya dago haka sai ga yaro ya wata da gurin gadan bayan annabi sai ya mayar da kansa aka yi ta yi har sai da aka kammala sallah to shi wani bai sani bai ce maza Allah na ga ka dade sama da sama da kima a cikin wata sujada cikin sallah ka dade duk da baka ba kowace me yasa yace na riga na sujada ne sai dana ya zo ya hau gadan ba ya hau kuya na fasashitu an asta'jilu sai kuma na ji tsoron a ce na gaggautar da shi na kyale shi har ya gama harkar shi da kanshi ya sauka to kuma a ciki za mu fa'idanta da wata fa'ida ta ku. yayin da mutum ya dago kansa da kuskure yana tsammanin liman ya dago sai ya dago sai ya ga liman bai dago ba sai ya mayar wannan abin da ya ba ya kari ba cikin sallah ba ta ta kama shi ko kuwa ba ba da ba komai a kan saboda liman ya dauke masa dan kaga wannan sahabin da ya wannan ba a ce mana cikin hadisin hadisin daga baya su judu sahabu ba la qabliyan wala ba'diyya bai yi ba to amma dai abinda muke so zuta haka da iyayen mata saboda abinda da yasa yaran su kirine su tana yin yawa har su hana sauran yan su mata jin abin da ake yi na'am Eh. cewa a sam bane ba hmm. ya gani cewa a cikin su wanda ya fi kowanne fari wato sai ce wannan na nuna a lokacin nan kenan sun zama gangan a ai wannan ya iya zantowa ard ne aka bujiro masa hoton wannan din bayan an riga an gama halitta sabon da zai yi nan gaba ne ubangiji nuna masa hotonsa ina fata an fahimta to kaga wannan a lokacin nan an nuna masa hoto ne bisa ga jisim amma a lokacin mutumin bai kai marhala na jisim din ba yana nan a matsayinsa na ruhi ina fatan ka fahimta yawa wannan arfi wannan tambaya ce mai kyau kwarai da gaske don ta shafi abin da muka karanta na'am abin da yake tambaya mun ce a lokacin nan mutane suna matsayi ne na matakin arwa ruhi ba gangan jiki ba yace to ga kuma annabi adam ya ga cikin su akwai wanda ya kowanne fari ya ga a cikin su akwai makafu ma akwai mai ciwon albar har yace ya ubangiji dan me baka daidaita su sun zama daya ba yace to ko waɗannan ba za a ce an ga mutum a matsayin sa na makafu ko kaza sai in ya zama jiki shine tambayar sa na ce wannan arz ne ai hoton ne aka nuno masa dan a lokacin babu mutuma wanda ubangiji mai iko ne kan komai sannan wata ka'ida ta gani da ya kamata mu dauka ko kuma wata ka'ida ta shafi abinda Allah ba da labari hadisi ya nuna ubangiji ya taso bil adama din ne gaba ɗaya daga tsufan annabi adam wani zai iya cewa yaya aka yi aka tasa aka fito da su aikin Allah ba a tambayar sa yaya sai dai ayi imani kawai shi ya biyo kansa sani duk yadda kai ka sani da kwakwarka da mai tarka ba za ka sani ba sai dai ka sallama wa Allah al'amari ne na Qur'ani ya faɗa hadisi ya faɗa amanna shi ke nan magana ta kare dan karon hankalin kai to ya aka yi da reza aka sa daga nan bayan ya aka yi ya ji ciwo bai ji ciwo ba jini ya fito bai dan mutane ga san kwakwalwar <laughs> kwakwalwar dan adam za su iya ba shi irin wannan tasawur to wannan dukkan su gaibi ya mutum ya tawakkafu haisu wakafa bihin nan yi hakuri tukunan ga wannan mutum kayi maganar hallakar kayi maganar menene hallakar mutane har mutanen garin ake halakarwa duk garin da za halakar ana halakar da mutanen garin ne gaba ɗaya in ba annabawa da su wanda suka imani su ba za a tsere da su za ka zance fa an je na mamman ba amma dai waɗanda suke garin ana halakar da su gaba ɗaya amma ba a halakar da al'umma annabin suna cikin su har sai in ya fita daga ciki abinda kake so ka ce to idan labarin waɗancan mutanen fa wannan annabin da ya fita ya faɗa ya zama wahayi ke to amma wannan annabi shi kansa ya mutu bayan ma ya mutu mutanen sun mutu an yi waɗansu a bayan su kuma na bayan an halakar da su waɗansu an yi an halakar da su ya mutu zai yi wancan labarin sai ta fuskar wahayi sai ta fuskar wahayi ta haka ya zama wato labari ne mara tushe kace ko Thank you. yace wa an ce ruhi ake fara halitta ana ga tana haifan waɗansu babu rai waɗannan waɗanda aka haifa babu rai ranar tashin kiyama za a busa musu rai ko kuma za a busa musu za a tafi su ruhin wancan na asali na sun dama akwai ki aiki ina za ka yi magana kana da tabbata ina duba da to ni ba da abubuwa hannuna ba alwa ina lura

kamar yaya ban gane ba ayoyin ba qur'ani ne ba da labari ba shikenan akwai labarin da qur'ani zama gaskiya wannan shi ma duk yana cikin gaibu cewa a ina yayi karatu qur'ani bai bayyana mana inda yi karatu ba ihtimal yayi karatu a wajen annan Musa ihtimal ya zai iya yi wa yayi karatu da annan Musa zai iya yi wa yayi karatu a cikin waɗansu littattafai na waɗansu annabawa da soke baya wanda sun kawo har zamanin su ba gurɓata su ba duk abin da ya faɗa na ilimin sa Allah ya gaskata shi tunda Allah ya kawo shi a cikin alƙur'ani yana mai tabbatar da shi ina fata mu fahimta daga kai to shi kenan nake eh bani ba lokacin da aka sauko da annabawa da ƙasa eh lokacin lokacin da aka saukar da annabi adam kasa ina ya zauna waɗansu da indiya waɗansu da a wai an jefar da su ne a wurare daban-daban annabi adam a wani wuri hawa a wani wuri amma dai kuma sun gaba a jidda haka waɗansu da suke tsaye duk waɗannan labarai ne marasa tushe qur'ani bai faɗa mana ba daidai inda suka zauna qur'ani bai bayani ba duk idan mutum na so ya huta da wannan fa ayoyin da suke maganar annaba da cikin Qur'ani sanannu ne cikin Bakara da cikin suratul tsaha da cikin suratul kaza da cikin suratul kaza in ka hada su gaba ɗaya ka musu dirasa mawdu'iyya abinda ake nufi da dirasa mawdu'iyya ba wai tafsirin Qur'ani na gaba ɗaya ba tafsirin karanta wata kadaitacciyar matsala a cikin Qur'ani wanda za ka haɗo kan dukkan ayoyin da suka tafi wannan matsalar shine ake kira at-tafsir al-mawdu'i kamar at-tafsir fil Qur'an kamar as-siyam fil Qur'an azumi cikin al-Qur'ani sai in bi dukkan ayoyin da suka tafi azumi kamar a kafara cikin alkur'ani sai yanzu dukkan ayoyin suke magana kan kafara kamar annabi adam cikin alkur'ani ga dan zan bi dukkan ayoyin ne so yanzu zo bi hadisi to in ka hada ayoyin da hadisan ina tabbatar maka da cewa ba inda za ka ga wannan cewa an saukar da shi a indiya ko ita an saukar da ita a Jidda ko sun da bakin ruwa ko menene Allah dai ya ce ya saukar da su bai faɗi wurin ba sannan wurin ba shine muhimmanci ba fahimtar sun sauko duniya shine mai muhimmanci shi alkur'ani ya faɗa amma wani gari a wani wuri a wani bakin ruwa ne ba bakin ruwa bane wannan duk Allah bai bayar to alhamdulillah ubangiji ta Allah ya sanya albarka cikin wannan mabudin karatu kuma Allah ba mu karfin halin rariya na turewa da shi game da wannan din sai Allah ya kai mu mako na gaba kenan lahadin kowane mako insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi